ma'ana duk sa'an da gidanka ya fi nesa da masallaci ka fi samun lada ke قال حدثنا عبد الله بن براد ابن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كربرك سيدنا أبو موسى الأشعري يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى من إن أعظم, الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى ممشى صلى الله عليه وسلم wanda yawan tako zuwa masallaci ya fi yawan lada wallazi yantaziru salata imam wanda kuma ya fi shine wanda yake yin sallah kuma ya jira yana jiran kuma a zo a tada wani sallah wata sallah kuma ayi sallah a azamu ajran min alladhi yusalliha thumma yanamu yace wanda zai sallah azhar yana jira zuwa al'asar ko la'asar zuwa magariba ko magariba zuwa isha ya fi lada da wanda zai sallah a zahar ya kwanta ya farki ba Allah ya tashi da asar ko ya sallah asar ya kwanta ya farki ya tashi da ko da magaruba haka wanda ya sallah ya zauna yana jiran sallah ya fi lada da wanda ya kwanta ya farki ya sallah ya farki ba Allah ya tashi mai wata sallah وفي رواية أبي كريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبخر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي عن أبي بن كعب قال أن كان سيدنا أبي بن كعب الله إكرم سيدنا كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه أبي بن كعب وأنا مسلم في صحابي gidansa ya fi nesa zuwa masallaci da gidan kowa ban taba ganin wanda gidansa ya fi nesa zuwa masallaci da wannan mutumin ba wa kana la tuqtihu sala duk da cewa gidansa na nesa da masallaci baya baya jinkiri a sallah asuba da shi za a yi azhar da shi za a yi la'asar da shi za a yi magariba da shi za a yi isha da shi za a yi ala fa qila lahu sai aka tausaya masa sai aka ce da shi aw qultu lahu ko ni ubay dan kabi nake masa لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء ina ma da ka sai keke ko ina ma da ka sai rasba ko ina ma da ka sai mota ina ma da ka sai jaki ko doki ko abar hawa ka hau zuwa masallaci saboda nesa ga tsananin sanyi kuma ga tsananin zafi ai za ka dan ji sauki kala sai ce ma ya yasurruni anna manzili ila jambil masjid ai ba na son gidana ya zama kusa da masallaci inni uridu an yuktaba li mamshaya ila al-masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli ani bana sha'awan a ce gidana na kusa da masallaci ina son gidana na hasu son gidana na nesa da masallaci din kuma ba abar hawa din ina tafiya abin da nake so shine duk takun da nayi zan je masallaci a rubuta min lada nayi zan sala kuma zan dawo gida takun da nayi kuma a rubuta min lada abin da ne ma kenan ko wannan ba Allah me ne ma me yake fata me yake buri a rubuta masa yawan takun da yake yi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يقول قد جمع الله لك ذلك كله Allah ya haɗa maka ya tattara maka wannan ashe to yanzu ce kad jama laka zalik Allah ya tara ya haɗa maka wannan duk abin da ka nema cewa kiwon ta ku zuwa masallaci za a baka lada dawowa gida ma za a baka lada sai manzo Allah ya Allah ya haɗa maka zuwa dawowa gida za a baka lada to malamai sun ashe ba ta to sai laka sai wannan hukunci ya ke bai wannan bawan Allah ne ko kuwa a'a ya shafi kowa na kike hujja ha ni inni uridu an yi yuktaba liman shaya ila masjidi kowa ya san da wannan babu babu kan baba warju'i idza raja'tu ila ahli kowa ya san fita cewa masallaci za ba kada to dawo wa kuma fa a ba san cewa akwai lada ba ko to shi sun yi ce abin da yake nema kenan sai manzo Allah ya Allah ma ma kai da shi kadai kenan ko ko a duk wanda zai masallaci za a bashi a dawowa ma za a bashi قد جمع الله لك ذلك كله ina ma'ana qad jama'a Allah laka ubangiji ya tara maka yayi maka abin da ka nema zuwa za maka da dawowa za a baka lada shin wannan hukunci ya yabanci wannan ne ko duk musulmi ila shi masallaci za a bashi dawowa ma gida za a bashi in ba ka abin da ya ma dai ai shi da mana ina son tafiya ta zuwa masallaci a ballada dawowa zuwa iyali na kuma zan dawo gida ma'ana ka tafiya zuwa masallaci an baka lada za ka dawo gidan wurin iyali ka kuma baka lada eh? wannan hukunci ya ke bace shi ko ya shafi duk musulmi wanda yake masallaci za a bashi dawowa ma za a bashi in ya shiga ce dan musulmi mai ke mai ce hujja in ka ce shi kaɗai ne mai ce hujja mai ce hujja eh. wai duk duk hadisan da suka magana mutum zai masallaci aka ce dako da dagawa za ba shi da ba su nuna cewa in zai dawo ba haka ne an ce za ka tsalla kibi ka ci su za ka dawo ka canza hanya ina ma nan ka canza hanya ka dawo ka canza hanya kai kai ba haka ba su ba in ka tsaya hanya ake lada eh jama'a Allahu laka me ke nuna cika yace khususiyar da take ta eh ai wannan magana an faffada hujja ake nema me yasa sai yace al-ibratu bi umumil lafzi umumil lafzi qaddama Allahu lakka lakka ina ma na lakka eh kai umumil lafzi ne ko khususul lafzi ha wane ne ina jika eh eh ce kalami li wahidin minkum ita manzo Allah ce magana ta zuwa daya a cikin ya shafi kowa a cikin ku baki daya to ya ake asa asa kutusiya Abu Buraida Abu Buraida bawon Allah da yazo lokacin layya ya riga ya yanta da basa manzo Allah ce ya wadata kuma banda kai bai wadata da kowa ba to da kutusiya ce da ce jama'a Allahu laka sai ke kuma banda kai mun ga yadda kai kalmar ta kowa ko eh mutum da kowa ya fi albarka ko to abinda da malai fara tv إثبات الصواب في الخطى في الرسول من الصلاة كما يثبت في الزهاد ما لا يكون نعيد فينا كفتا دقيوة كمن جد ذا بكنا دا إذا كراوة ما بعد لنا ما لن نعمل ما لن يقن جوا وانا نباو حالا كأيا كفوق وفوق مسلمين قال وحدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المؤتمر وهو الاسند قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير كلاهما عن التيمي بهذا الاسناد بالنحو قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا عباد ابن عباد قال حدثنا عاصم عن ابي عثمان عن عن ابي بن سعد قال كان رجل من الانصار وانا مسلم في متان المدينه جاء من اكثر من اكثر من صلاه حديث لو لك ما يجي فاي انت مواقع في تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي فقالوا اي زين تقدمه فقلت لقد فاق البخاري صحه فما فاقت في مسلم صناعه مسلم يصير هيك مثالي امام مسلم هذا اني كاوباي في kawo حديثي wanda ke ihtimali sai ka hadisi wanda ke nan sai ka haka yake sai sai tsara hadisin da baki dai a bazi ta mun gane ko hadisin farko ya ce wani mutum nan sai ke wani mutum cikin mutanen Madina baituhu aqsa baitin fi Madina Idan gidansa ya fi gidan kowa ne sa a cikin Madina yana can karshen Madina fakana la tusibuhu salatu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa gidansa na nesa can karshen Madina baya kuskure baya jinkirin sallah ko tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya fata sallah tare da manzon Allah kamsu salawati duk da shi za a yi قال فتوجعنا له sai muka ji masa zafin haka muka tausaya masa muka yi masa jimamin yana kaiwa daga nesa fa qultu lahu sai nace da ya fulani ya kai wani law annaka ishtarayta himaran yafika min ramadan wa yafika min hawam al-ard sai wani ina ma da kashi a ban hawa kashi sai jaki ko ko ji ko ba ko awa ai ka hau zai kiyaye ka da zafin rana ko kana tafiya cikin dare magarba ko isha ko asuba ko nama ta harbe kuma maciji ko menene da menene kana sai ce amma wallahi na rantsa da Allah ma uhibbu anna baiti musannabun bi baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yake ba na son a ce gidana na haɗe da gidan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana ina kusa da masallaci kenan musannab ai a marbu kana da kaulihi wa qulna li islamin kiramin alanzilu yake muna tafiya ana tafiya ana hulewa da muka yi sai muka rini ya da zango da aka yada zango aka sassauko a kulna sai muka ce lissu kiyanin ma wa'in zama masu mutunci ala inzilu ku sauko kowa ya sauko nan za a yada zamo to kowa ya sauko za a yada zamo cikin rana za a yada zamo cikin ya fi fi fa'alu alaina kwamta saubin musamman ku taga mana sauran kifa ma'ana barguna waɗanda aka yi mai yabuwai igiya da ke nan tantu ke masu nan ko fa'alu alaina kwamta saubin musamman wa autaduhu maziyatun wa imaduhu tudainiyatun wa autaduhu tudainiyatun sai ce ala fa kullu alif kana kan alanzibu fa'alu alaina kwamta saubin musamman musannadi al-musannaf sauran kifa bin wayan kwai ma'ana barguna da mayafai in aka kukulla sai ayyaya sai ayi rufa musannadi shine as-sanad ne marbutin kenan bi ba'a bi ba'a ha bi aka sa yakwai aka da tauri ko wa autaduhu maziyatu turakun da aka kafa da su maziyatu kiyar saka maziyatu wa imaduhu ugayniyatu abinda kijiyar na wa imaduhu sanan kun da shiga shiga kuma rudaniya ne iya a cikin a cikin tantunan asinnatu ka'aba ta kubba sirar sun ka'aba ma'ana duk wanda zai tunkare mai fasa cikin mutum ko da yake an yada zango an kafa tanki sai ma an zauna za a ga ifta a'a wannan tanki tanki ne na masu aliya masu iko wadata saboda ya yana tisfata ya mana ya gwai idan da aka kulla tanki ne musannan wa autaduhu ma'diyatu an autad jam'u wata wal wadad ma yasbatu bihi shine ma shine ginshikin da ake rike a wannan abuwa ma abin nan kenan kurafun da ake rike فيها أسوأ من كان أسل النجو أبوي شكوبة كعبة دي لقى ديرة كعبة معناه كمان يقول وانا أجرى إلى أمريكا وانا إجلة وانا فرنسا وانا الجبل ألوك تنسي ما أحب أن بيتي مطلب لبيت محمد وبنا اسمع شيء كده أنا أنا حسين جدا محمد صلى الله عليه وسلم أنا كده صلى أنا تاشر كده مصلى قال فحملت به حملا حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته كلبا قال فدا أو سينا مزا وقال له مثل ذلك سيسا لكير قبل ليسا وذكر له أنه يرجو في أثر الأجي أثر الأجب يتا بني سابا يقول يسوك سادا مزا الله يتونا يأكل جسنا ليسا سبا يسا ملا دلو هذا لارفوما وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك محد abin da ka nema za ka samu abin da kake da kake da kai saboda Allah ya baka ladan zuwa dawa kenan za a baka wannan ba kana wani ne ko ba wani za ka bari sunan shi ya biya isa ya tsaya ke kan ne ce da shi sai ya aka sai mene wannan ladan kashi yanzu aka tattauna ko ka ce a a bai ladan da zabo ta saki kadai ba ta dukkan musulmai ne ne yasa manzo Allah ce inna laka amma duk da aka ce ba shi kai samu wannan kullala ba ko yau kai ma ka tashi tun da ka fike ka zo masallaci da kai sallah ka koma akar kana da ladan tawo kana da ladan komawa saboda me ba shi da ke mai ce ai ni manzo Allah ya bani dalili yake inna laka sai mun kaka duk wanda ya zo sunan ya bai ba ga shi nan karfi ta shiga ta ba dan mai saboda manzo Allah na kowa ne sallallahu alaihi wasallam eh eh eh sai ne ta ba ko a amsa ko a ko a jirgin sama yana da ladar to yaya ya la'a eh yake aiki ce na alfarki da mota ta fara shi ne ka yake aiki ce tira ka kana kana yi ne kana ko wani daya biyu uku ba haka bane za a yi sai ko za a yi ba in yi zo a mota ba yana da lada ko ba shi da lada in a jirgin sama jofa ya ga a shirga a ba shi aka ce sarga wa kafa ko da dawo biya wata a kika ce kudi eh? a aka ce kowane ta ku kai za ba ka lada an ka tsora kafan ka ba ka lada an ka za a darajar ka har zuwa da dawowa to sai da ai wannan an ba shi shawara ya hau a barkawa sai ce a a tafiyar ta masa aka ce eh za a ka ladan sai ce ladan yake ban tafiya ne ko ko a ladan ya shafi har hau a barkawa me kake hujja ah, eh

wasu ka da kuɗi da kuma bai da wannan da bai da hujja ana hujja kuma yana hujja to ake da da za a rike hujja ba a ba a fargaba ba a da ba ba hujja da shi hujja ka faɗa wai hawa ba zai tafi da kasa ba sai da tafiya fiya ka ya mutu mahallin shahidi bai an ba shi shawara ya sai abin hawa ya ce to nake ya me yasa sahabin da yake to ai ko ka hau abin hawa da yakin ma za a baka ladan me yasa sahabin da faɗi haka sahabi ya bada haka wannan bai isa hujja ba eh. Ya ce akwai hadisi da makaranta cikin bukhari ko tirmidhi ko manzo Allah ce wannan yace wannan yace abar hawa saboda alfahari wannan yace abar hawa saboda me الواحد بعد زواج هاي الزواج من هذا من هذا من هذا واللي صبر على الفضل يا قال وانا سعيد بن عمرو بن الاشعثي ومحمد بن ابي عمر كلاهما عن ابي هريره عن ابن هريره قال وهو السند قال وحدثنا سعيد بن أبهر الوافدي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي كلهم عن عاقل في هذا الإسناد نحو قال حدثنا حجاج بن الشعير قال حدثنا رغب بن عبيدة قال حدثنا بكريا بن إسحاق قال حدثنا الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله قال كانت ديارنا نائية عن المسجد جابر بن عبد الله هو da gidajenmu da mazaunanmu duk suna فأردنا أن نبيع بيوتنا يوتنا فنقترب من المسجد سيمو فتوم سيد جدا جمو مساسو مزو مسيسي لا إيه هو نزو مقاموي كتب مسلاتي موزونا أوريا فانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يما زانا جي آتركو يحقا فقال إن لكم بكل خطوة جارجا هو نتابقنا لكارجا لأن الله يبقى على أحد محمد بن المقنع قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وقال يتي ان لكم لكل خطوه درجه في قوه لتاكو لك كي تكون درجه بيجي لك فقو ابا خوابا انت هوجا جيدا كنا كاكو كوايا تاكو ها ان لما نتنا كفيا لكفا جيبانا انا واسعي دي بعد الكيكه دي بعد الكيكه دي بعد الكيكه دي بعد الكيكه دي بعد الكيكه دي بعد الكيكه دي بعد الكيكه دي بعد الكيكه دي بعد الكيكه دي بعد ta ya dauko ka ya samu sallaci kai sallah ya samu lada ka samu lada mata adda ila maf'ulin awlan mata adda ila maf'ulin wa abin da yayi aka samu fa'ida ta bangare biya da abin da aka samu fa'ida ta bangare ba haka bane قال سمعت ابي يحدث قال حدثني الجريري عن ابي نضره عن جابر بن عبد الله قال خلت البقاء حول المسجد جابر بن عبد الله يقول an samu filaye daura da masallaci mana wa'in sun tashi wa'in sun kafa rukuna sun tashi wai an samu dai waje ne daura da masallaci فأراد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد sai wata kabila banu salima suka so ina ma da zamu taso daga can jalhudu mu zo nan bakin kofa saboda can yayi nisa ne yayi kusa فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji yaji cewa ba nun kalma za su taso daga unguwar su unguwar na da nisa hanyar jami'a islamiyya za su taso daga unguwar su zo kusa da masallaci su zauna wa qala lahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu innahu balagani cewa yanda al'amarin yake na samu labari annakum turiduna an tantaqilu qurra al-masjid na samu labarin cewa kuna son ku dawo kusa da masallaci qalu na'am sai suka ce haka al'amarin yake ya rasulullah ya rasulullah قد أردنا ذلك suka ce abinda muke son mu yi fa qala sai manzo Allah ce ya bani salima diyarakum tuktab tuktab azarukum diyarakum tuktab azarukum ai ilzamu diyarakum ko ne dan inda kuke ko saura inda kuke za a rubuta ban tafiya ku daga dai ka komai ne tafiya za a rubuta muku lada wannan hadisi yana nuna cewa zama nesa da masallaci ya fi lada da zama da kusa da masallaci kenan ko ladan tafiya wai ba wai lada mutlaka ladan tafiya akwai inda zama da kusa da masallaci zai lada da ne ko ta ina ta inda kowace sallah da su ya zama makwacin masallaci mun gane ko قال حدثنا عاصم بن المضري التيمي قال حدثنا معتمر قال سميت كهفا يحدث عن ابي نضرة عن جابر بن عبد الله قال اراد بنو سلمة ان يتحولوا الى قرب المسجد قال والبقاء خالية الوقت أنت موجب كفل الله قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما الله بيتي يا بني سلم سلم يا ركم تكتب آثاركم كل تنفيكم شورة إنكم تذكروا جنب برامة اليوم فقالوا ما كان يسرنا أننا كنا تحولنا يجي حيم جدات قبل من الله بدأوا باب المشي الى الصلاه تمهى بها الخطايا وترفع بها الدرجات باب التي بيان سوى تفيها زوى مصلاتي انا كنكري kurakurai sannan a dan a dauka kama mutum daraja zuwa in kana tafiya ko da tsagawa da da ajewa za a baka za a kankare ma laifi za a dauka daraja قال حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا زكريا Ibnu عدي قال أخبرنا عبيد الله علي بن عمرو عن زيد بن أبي أبي حنيفة عن أبي بن ثابت عن أبي حازم الأجعي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كبر سيدنا أبو هريرة الله يكرم سيدنا من زغل الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته من تطهر في بيته من ya tsarki a ثم مشى إلى بيت من بيوت الله فأنا يتفيا زوا مصلاتي liyaqdi faridatan min fara'idillah don yayi don yayi sallah farilla cikin farillolin Allah madaukakin sarki kanat خطوتا خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع daraja. yake kafin sa ɗaya na kanka da laifi ɗaya na ɗaukaka daraja to mu karanta mu ji hadisi man tsaka harafi baitihi wanda yayi tsarki a cikin gidansa don kai tsarki a wurin ban daki masallaci ba in kai sarki a gidan abokin kafa ko in kai sarki a kasuwa duk inda kai sarki shi yake man tsufa harafi baiki wanda ya sarki a cikin gidansa sa'an ya fita shin wannan yana da mafhumi ko ba shi da mafhumi fi baitihi me yake nuna fi baiti lallai ne sai a cikin gidansa ko ko ina kai alwala ka kama hanya ka za ka samu wannan daraja ko ko wannan darajar take binciken kai alwala gidanka eh a sai a tafi ko a ina za a samu wannan daraja ko ko a a sai kai alwala a gidanka ko ina mai sa mai ce hujja in ya zamana ko ina ne ina mafhumin fi baiti yace annasu ala al-ghalib النص على الغالب هو ذكر فرد من افراد العام بحكم العام يؤكد ولا يقصر yace annasu alal ghalib ina mana annasu alal ghalib annasu alal ghalib shine mafi yawaiti mutum a gidansa yake sarki yayi alwala ya kama hanya mun gane ko to shi yasa aka kawo sibai saboda mafi yawaiti amma baya hana cewa in kai alwala wani wuri daga inda kai alwalan kana ta za ka masallaci ta ko da dagawa da ajewa ana baka zama wannan falala mun gane ko قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحول السند وقال قتيبة حدثنا بكر يعني ابن مضر كلاهما عن عن ابن الهاج عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيت كبار الأبائي in kana son ka ja hankalin mutane magana ta shige su ba za ka ce an ra'aiti ai bani labari ma'ana ina jawo hankalin su لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات من قال لك إنا تنبينكو إنا تنكو باللاباري da a ce ɗayanku yana da korama ko teku ko menene wajen wanka bakin kofar gidansa kullum zai shiga ciye wanka sau biyar hal yabqa min daranihi shay'un yake za a samu da a sa za a samu ragowar da a sa kullum za ka shiga birka za ka shiga korama ka yi wanka so to daya a so biyar kullum yau za a samu da kuma a sa wa qalu la yabqa min daranihi shay'un yake sai ai duk wanda ke da ruwa ko fargidansa ko korama ko ruwan famfo ko shawa ko menene da menene zai yi wanka so biyar kullum ba za a samu ragowar da a jikinsa ba kala sai manzo Allah ce fa zalika mislu salawati khams ai kwatan kwatin salloli biyar ne yamhu Allah bihin al khataya Allah yana goge kurakurai da salloli guda biyar an bayyana wannan magana ko قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وهو ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى masalu salawatil khams manzo Allah ce misali salloli guda biyar ka masali na harin jarin gamrin ala babi ahadikum korama ne yawa yana gudana ba kofar gidan mutan uwan mutu ɗayan yaktasilu min kullu yawmin kullum mutum zai wanka a cikin su biyar قال قال الحسن وما يبقي ذلك من الجرد بس يا زعيم ادم الدكي قال حدثنا abubakar بكر بن ابي wa وزهير mun حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن المطرف عن زيد بن أسلم عن أفا بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله صلى الله عليه وسلم من خدا إلى المسجد أو راح والذي سمكه يوى مثلا في كودة المسجد أعد الله له في الجنة نزلا الله زي سانة المكة أبن قارات الجنة كلما غدا أو راح تسال أن يجيكو يداه كويدي لساتي كويدي لها to wa'annan suna nuna faralan yin salloli guda biyar zai karkare maka laifukan ka duk baki daya ke to yaya za a yi kuma mutum ya zo ranar lahira a ce manil muflisu da koyon a ce almuflisu yana manzo Allah ce a'a almuflisu shine wanda yayi salloli salloli guda biyar yayi su ko bai yi su ba to yaya aka yi kuma da sauran datti a sa to waɗannan laifuka da aka ce za a kankare waɗannan irin laifuka ne kananan tsakanin tsakaninka da Allah mai sarki amma tsakanin tsakaninka da talakawan ka shugaban kasa talakawan ka minista talakawan ka gwamna talakawan ka sarki talakawan ka shaman talakawan ka mai gida talakawan ka wane ne talakawan ka yalla bai duk hakkokin sai sun yafe kuma sai yafe babu sallar da za ta kankare maka sai an zo ranar lafiya an yi bisa saboda fa'ida ce daga Allah mai sarki Allah ba ya son zalimi Allah adili shine babu sifa bayan shirka babu sifa da Allah ya kore ta gabar zatin sa sama da zalimi وما ربك بظلام للعبيد وما للظالمين من نصير وما ظلمهم الله ولكن إني حرمت يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا babu sifa baitin shirka da Allah ya kore shi daga barin zaki sama da zalunci bisa zalunci ba shi da kyau mun nuna ma jama'a alaka tsakaninka da abin da ke tare da kai duk ɗan adam daga ni har kai har ke har mu har su har kowa ne akwai alaka tsakaninka da abu guda hudu akwai alaka tsakaninka da Allah akwai alaka tsakaninka da duniya kaunu da kagari tare da kai akwai alaka tsakaninka da kanka akwai alaka tsakaninka da dan uwanka dan adam namiji ko mace ke mace mace ko namiji alaka tsakaninka da Allah madaukin sarki ita ce mai ubudiyya mahba ka bauta ma Allah ka kar ka bauta ma kowa alaka tsakaninka da alkaunu at-tasir Allah ya hore maka duk abin da ka gani duniyar nan kai amfani da shi don jin daɗin kanka sai dai abin da shari'a ta haramta sai Allah yake kuma alaka tsakanin kai da kanka amana sannan alaka tsakanin kai da dan uwanka dan adam mai to wannan alkaunu da Allah ya hore maka din in ba ka sauke waɗannan alakoki da tsakanin ka ba za ka yi morar wannan ka mun gane ko duk sa'an da Allah ya hore maka duniya baki ɗaya ga iska ga ruwa ga wuta ga rana ga ga abinci ga komai sai ya zama na alaka ka da Allah ba ta alaka ka da kanka ba amana alaka ka da talakawanka ba adalci to duk arzikin da Allah ya ba ku wallahi da ba ku da kowa ke so ya aure Najeriya alaka tsakanin shugabannin Najeriya da kansu akwai amana alaka tsakanin shugabannin Najeriya da talakawansu akwai amana da shi yasa duk arzikin da Allah ba Najeriya kaga ana cikin wani irin wahala da kowa ya rasa mai duk wanda ya je sauka kasan Makka ko shugaban kasan Najeriya sauka Makka sai ya zama gida kallon fitila har sai wuta kawai amma tun daga airport za ka yi ta mamaki waɗannan mai wani kwasu irin wuta ce da su kuna tafiya kafin ku kai inda za ku tun daga fita kafin ku kai Makka ka kumin daji ba komai sai dutse amma ai wajen da zango ana ce da shi kahawa sai ka ga fitu fitu wutan lantarki sai ka sai kana cikin haka zaka je makka wajen harami haka zaka je madina wajen harami kallo kawai duk dan najeriya da ya ce ma ya sauka kasan makka ko madina bai zama gidaje saboda kallon haske ba ƙarya yake tare da cewa wa'annan kasashen na larabawa din da kasashen da mai najeriya ta riga su ci gaba fa ta riga su samun kuɗi fa ta riga su har yanzu ba su ci kuɗi ba amma da yake suna kamanta amana tsakanin da kansu ban ce ba su da ba suna kamanta amana tsakanin da kansu suna kamanta adalci tsakanin da kansu kaga suna morar dukiyar yadda yadda Najeriya ke morar dutse shi yasa shugaban kasa ya alaka tsakanin shi da ubangiji ya kyautata alaka tsakanin shi da ubangiji sa'annan ya zama amana tsakanin shi da kansa sa'annan ya adalci tsakanin shi da talakawansa za ku ga Najeriya ta fi ko ina da jin rayuwa banda Makka da Madina za ta fi ko ina duniya na jin daɗin rayuwa banda Makka da Madina mun gane ko yasa alaka ɗin sai ka sauke alaka tsakaninka da ubangiji yadda ya kamata sannan alaka tsakaninka da kanka amana kada ka kashe kanka kar ka cutar da kanka kada ka yi kaza kar ka yi kaza kar ka yi kaza sannan alaka tsakaninka da dan uwanka da adam talakawanka ka yi musu adal kar ka yi musu zalunci kada ka nemi dukiyar kasar su kaje ka jefa ka je ka zubar cikin teku ka dawo kada ka yi kaza kada ka yi kaza kada ka yi musu ƙarya kada ka yi musu yaudara kada ka yi musu magudi kada ka yi musu kumbare kada ka yi musu sai ka yi musu adal wallahi za mu ga duk duniya sai an kowa sai ya bukaci ina yi yau irin kasa ke Najeriya kenan saboda Allah ba ta arzikin dan adam Allah ba ta arzikin dukiya Allah ba ta arzikin addini Allah ba ta komai sai Allah ya jarrabe ka rashin sakamakon Najeriya ba ta da talauci ko da duk wanda yake akwai talauci Najeriya wallahi kullahi kariya duk kasashen Laraba da wuce zuwa gani kai abin da suke alfahari da shi Najeriya na da sai haka yi ba a murar wannan har yanzu ba wutar lantarki har yanzu ba ba man shekara shida ko bakwai man man fefe sai ka ji ka tsaya a ko babu da cewa kuma arzikin ta fake me ya haifar da wannan alaka tsakanin shugabanni da wa ba amana ba adalci sai sa arzikin da Allah ya bari ba za a ji dadin mun gane ku don kada ka shiga cewa ai ai salloli na kankarewa umra na kankarewa hajji na kankarewa suna kankare laifukan da za su yi kankarewa ko sabulu ta saka sai da kuma za su yi zai iya kankare wani da kuma zai iya kankare sai an sa sai an kara kaza sai an kara kaza sai an kara kaza har yanzu babu ko babu fadl al-julus fi musallahu ba'da as-subh wa fadl al-masajid babin da ke bayanin falalan mutum ya zauna inda ya salla bayan sallan asuba har sai rana ta fito haka manzo Allah ke bayan sallan asuba yana zaune ne wajen ana zikiri ko ana kaza kaza kaza har sai rana ta fito dubi dubi ke ne da ko awa ko sai annabi nan sai mutum ya wani hali ko ya inda zai ya inda zai ba dole bane ba lalle bane وفضل المساجد لبيان قال لما صلى قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا ابو خيثمه عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمره نافق نافع مجابر بن سمره نتي a kunta tijalisu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambaye shi nace kakan zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuwa qala na'am kafiran yace i eh da yawa yawa kana kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli bi subha aw al-ghadata hatta tatlu ash-shams kai kakan zauna kuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da yawa to nawa kuwa ai manzon Allah ya kasance baya tashi daga inda ya sallan asuba sai rana ta fito fa idza tala'at ash-shams rana ta fito kama sai tashi wa kanu yatahaddathuna sun kasance suna hira suna tashi addinin musulunci ba addini rai dangin boro yana son ne yana son ah, abin nan ko ba a son da'ima wasu ce manzo Allah baya dariya manzo Allah baya manzo Allah a cikin manzo Allah cikin fushi yake ai ba abin da ake so ana son a dan saki a dan wataya a dan ji daɗi a dan manzo Allah bai wata rana suna ganin ana tattauna shi manzo Allah ce ku kawo labaran ku na jahiliya mana muji wanne ya kawo abin da ya faɗa wanne ya kawo abin da ya faru sai ai dariya a yi mamushi saboda sai zuciya وكانوا يتحدثون سنك فجسنا تاتي سنة تيرا فيأخذون في أمر الجاهلية بس سوق الأمر رند يوكي لوكة ما في جاهلية يوكي أي لوكة جاهلية لوكة ما وزن في أي نهي كذا أي واني هي كذا أي كذا يا فارو سي في داريا سي مزو الله يمر مشي صلى الله عليه وسلم فيضحكون سي في داريا سنة فارة لفارة ويبتسم سي مزو الله يمر مشي murmushi na nuna cewa ya yarda da abin da suke ko ya hana su ya yi yarda da dole a abar san adam ya dan wata ya dan ji sauki kadan ya dan wata ya haka takura din nan yana sa mutum duk abin da aka takura sai ya bindiga takura din shine ke haifar da hawan jini sai ka ciwon zuciya ciwon menene da menene da menene ba yadda za dan adam din nan zane halitta ne da Allah ya halitta Allah kadai da ya halitta shi kai ne kusa ba yadda za a yi takura ma dan adam sai bukata ka biya ko shi bukata ka biya sai sa ana son a dan saki manzo Allah ce sa'a sa'a lokaci lokaci to ya manzo Allah ne ne yake faruwa muna tare da kai kamar mala'iku da mun je gida mun shiga cikin iyalan mu kuma sai al'amari ya sai manzo Allah ce sa'a sa'a ai da kuna iya kasancewa yadda kuke tare da ni ko lokaci da mala'iku sai mu samu hada to amma lokaci lokaci ne dan lokaci a daji lokacin kuma a a ci abinci a yi murmushi a yi dariya a sake wannan ran abin da yake so mun gane ko yasa in kana son a matsaloli su yi dan sauki a cikin birnin kwarkwariyar kano duk kasashen musulmai kamar makka da madina ba kuna zuwa umra ba ba kuna zuwa kasan makka da madina ba kuna ganin da ake la'asar wannan mace duk mata da kuke gani da abaya in kun zo kun yawa ne aikin ke sauran gida amma in ba kowa tana zaune gida rai ya fashi hankali ya tashi kashi da takura da la'asar sai ta da yayan ta zo har ta zo masallacin annabi ko masallacin makka ka'aba ta yi ko tana jin wa'azi tana jin sai ga kafin ta koma magruba gida sai ga ta ji sanyi gobe kuma sai ta dawo haka wata rana kuma sai ta gida sai sa muka ce me zai hana amfani da masallacin birni ya zama babban masallaci da ba irin shi a Afirka duk baki daya sannan a samu manya-manyan malamai masu karantarwa ba wata kungiya a'a kowa nasu ne duk mace ta zauna a cikin gida ta ji kafura haka ce kishiyoyi rashin wadatun wani ga gida ne gida ne na gado gidan da mutum ɗaya bai ishe shi zauna ba ga wa ga kani wannan na kiyon tumakai wannan na kiyon kaji wannan na kaza kaza kaza kaza ba yadda za a yi a sake a ciki kuma ya za ka yi sai ta da daina aure dan wannan a da yamma ko magaruba sai ta zo ta yi sallah masallaci cikin birni sai inna mace ta a cikin birni minti nawa ta kai masallaci ta yi sallah ga manya manyan malamai da ban da shari'a ba abin da suke shirya da mutane ta tsaya sun abincin zuciyar kenan duk abin da ake ba zangar jiki kun ba matan ku da ɗayan ku a cikin birni kun ga ku auren da su ba abin da ba ku shirya musu na gwalagwalai da kayan jin daɗi to a wannan duk ya danganci zangar jiki ne menene abincin ruhi ɗin giza'ul arwah shine ne الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب ba sunna ba ba kikkiawar addini ba an hada ta da wani an dauki zuciyar da an maka da kaza tura sun su mulkin mallaka ko kuma mulkin halaka ko raba su da Allah da manzon ba yadda za a yi su daɗi wallahi sai daga tana cikin takura ba daɗi yau haka yau gobe jibi gata a samu hawan jini a samu ciwon zuciya ta haɗimar rayuwar ba daɗi da an fara da masallaci ya yi girma ya fi ko ina a farka a tsibin manya-manyan malamai menene zai zai zai duk ɗan kasuwa mai kuɗi ya ba ya ɗauki albashin malami zuwa shekara goma wannan ya ɗauki albashin malami kaza zuwa shekara goma ya ɗauki albashin malami kaza zuwa shekara goma wannan na karantar da tafsiri wannan na karantar da hadisi wannan na karantar da fiqh wannan na karantar da tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk abubuwa ne da zaka ji ga zuciyarka ta sanyi malamin hawan jini sai ga mutum yana zaune dillimi ya dame shi maimakon hawan jini sai ya je masallaci ya sallah yana zaune yana jin ana manzon Allah ya ce Allah ya ce manzon Allah ga tarihin sa zai shiga ya faɗi kaza zai fita ya faɗi kaza yayi kaza fata manzon Allah ta yi kaza ta ce kaza ta aika shikenan wallahi tallahi sai ga mutum ya koma gida yana cikin sanyin rai sai ga mace ta koma gida daga yin magaruba ko isha ko la'asar ta koma gida cikin sanyin rai to za ka ga yadda za a samu canji a cikin birnin Kano amma wannan hali da ake ciki na takura da ba wuta in an ɗauke wuta kana ji kana kallo matanka da kake so kana kwana cikin zafi ga sauro kai kanka ɗanka kana kallo ƴarka kankanwa tana kuka ba bacci mahaifiyar na haka kiki mahaifin ka ma kiki to don Allah ji daɗin me aka yi na duniya me aka ji daɗin a cikin duniya daɗin daɗin me aka yi sai an awa ashirin da hudu a daga dare duk da daga farkon dare har gari ya waye ba wuta ga sauro ga zafi waye ke ji daɗin rayuwa sai da kace wannan alfa ya ya san ya sa gidansa wannan mai mulki ya san ya sa gidansa wannan dan siyasa ya san ya sa gidansa shi kenan sai ne shi kenan jira da rayuwa kenan amma nan da Allah ya daga a hannunku kenan gwamna ko shugaban kasa ko wane ne ko minista su da kudi su kawo injin sa gidansu kawai su gidansu su ji daɗi ƙuri'ar ka kaɗai ta sa ka samu wannan kujera ƙuri'ar talakawa su sa ka samu wannan kujera ne kai musu kayi adalci su da kai kai amana tsakaninka da kanka alaka tsakaninka da ubangiji ta amita shi da nan duk arzikin da ka tara a banza a wuce kullum cikin bakin ciki kake wallahi kullum cikin laifi kake sannan kuma je lafiya a tsaya da kai amana ta Allah ya قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه والله متنا ويون غادي كيم باجر yana zuwa al'asar kuma garba ya sallah haram yana zaune yana da ko ina ma kai sauki manyan malamai suna wa sai ka koma gida kaman ba kai ne ka fito da kai yadda ke tafiyar da rayuwa amma duk kasashen duniya ba kasar musulmi da ba babban masallaci da zaka mata sun yi bangaren mata maza na bangaren maza sannan kowa nan ne ta gidan ɗakin Allah kowa gidansa gidansa ne ya kulle kowa sai kun jiyarsa ko na Allah ba na kowa ne daga shi kowa ya je ya ibada ya rubuta Allah Allah mai sai lakin annabi a cikin karatu alqur'ani ba sun da sai da Allah ya yaya masa jizaul arwah قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان قال ابو بكر وحدثنا محمد بن بشير عن زكريا كلاهما عن سماج عن جابر بن سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم الله صلى الله عليه وسلم يكفي إذا صلى الفجر جلس في مصلاه غير من صلى كذا صلى حطوة sai zauna inda ya sallah hatta ta so a shan hasan har sai rana ta fito da kyau ta fito sosai sannan sai a lokacin ana zaune ana cikin ko tilawa alqur'ani ko ma hadisi ne kana mai mai tsara ko ka tafi alqur'ani kana karantawa ko kana istighfari ko da rabbul nabi ko kana da cikin kafin na ko shi kenan ka jadi lokacin wal hayati sai kai wal haka to sa'an sai ka dan kwanta ka dai in aka iya in kuma ba dama ma'aikaci ka kai sai ga ma hanya wata kwata ta da zai ga insha Allah لكن آية أنا أبدا في نبي إن كيف الله أقول بلادي أي بقرار مجلس يواجه الله بك الله وأفضل البلاد إلى الله أسواقها وجه لمجلس الله نساء قال لأن بيوت الله بيوت الطاعات حتى الإنسان طبعا ليس بيوت الله من أجل أن تتعب الله وأثر على التقوى النقمة كثيرة لأنها محل الغش والحداء والربا والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعادة عن ذكر الله وغير ذلك مما في معناه bismillah Allah ya ce masallatai nan ake sallah nan ake zikiri nan ake tabbatar da alheri nan kasuwanni kuwa nan ake alkush ake riya ake cin riba ake saba alkawari ake yaudara ake cin amana ake kaza ake kaza ake kaza yasa Allah ya baya to kasuwanci Allah baya ko abin da ake yi in kasuwa ta zama kasuwa lafiyayya ana tafiya da shari'a a cikin yawa duk kasuwannin kano da zama karfin kwari akwai mai wakili mai matabin ya tsara sarki ko ofishin wanda kuma yana wanda ke yaƙi risala ya yi al'allariya ya yi al'allariya ya san shari'a musulunci yana zaune a kaza a yadda ba kar a yi zalunci kar a yi kaza kar a yi kaza kasuwan zaben gari akwai kasuwan kaza akwai kasuwan kaza akwai duk ko kowace kasuwa a sa alkalin kasuwa. yana da matsaloli tsakanin mutane don kasuwancin su ya samu tsaka Allah ya saka albarka cikin dukiyarsu kasuwanni su zama alheri ko zama alheri ba amma kowa yana abin da ya ga dama ana zalunci ana yaudara ana cin amana ana algus ba yadda za a yi sai ga Allah ya jami albarka a cikin dukiyar duk dukiyar daga tara babu albarka a ciki albarka ake bukata ko albarka ake bukata ba wa ko an samu misali tsakanin an ana tare da misali tsakanin kan kan da tumakai ko albarka ce ko albarka ce ba sai shi ke na an ce a haka wa kawamar shi masajid a kaje ka ce shi ke nan ka ka tare masallaci ka ji zuwa kasuwa ba a'a sai na umar yanzu da ina zai zo masallaci zai ga wannan yana zaune daga shi shi sallah sai zikiri zai gobe zai gashi jini kullum zai gashi yake wannan waye ke daukar nauyin shi ne ke ci da shi aka ce ai ɗan uwansa ne ke kula da shi yake a kogo a abadu min sai na umar masallaci masallaci annabi kenan ba masallacin biyu ce ko masallacin ku ba kullum da asuba wannan yayi sallah shi kenan karatun alqur'ani sai zikir ba ba zuwa ne abinci ba matan sallah ina wasu da menene gobe ji daga ta haka kullum sai sai na umar yace wannan bawan Allah kuwa wane ne ke daukan nauyin su kulawa da shi abincin sa sai aka ce dan uwansa ne ko ka ce wansa ne sai ce wansa ya fi shi ibada a kullu minhu ka je ka fara ce kasuwa ba za ka aikin kasuwanci ba ba za ka je banki ba ba za ka je kaza dan kaza na ci kaza na kaza a ana kallon abubuwa ne yaya za a yi maslaha ta tirin jaya a kan sharri amma in baka da duk matsala aka kalli za ka samu akwai alheri akwai sharri duk sa'an da alheri ya fi yawa to sai matsala mun gane ko babu man a haƙƙo bil imama babin da zuwa ne ne ya fi cancanta ya zama limamin mutane a nada miki limanci a nada shi limami wane ne ya fi cancanta wanda aka fi ko wanda ya fi gata wanda ya fi kamun kafa wanda ya fi surutu wanda ya fi kaza wanda ya fi kaza wata shi to ga manzon Allah zai kafa mana doka da shari'a sai fa in kala sarki ne kai wannan ne kai shaman ne kai mai unguwa ne dattawa ne na unguwa to ga tsarin da manzon Allah ya kawo sai in ana son ana da limanci wa za ana da limami ما هذا قال حدثنا قتادة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد بن الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليقمهم أحدهم إن كنا تفيها فوقف كذا في صلى فوقف فينقوا يمكلي ma'ana dole annabi ɗaya ya zama shugaba za ku tafi kaduna ku kaduna ku uku ko kasuna ko zamfara ko harbe ko menene ku kuna tafiya sai wani kai ne amir kai ne limami kai ne shugaba saboda ne saboda a samu tsarin a shari'ar musulunci ba a sun zama karazubi kuma ku san manzo Allah ce falli ummuhum ahaduhum tsaran ya yi musulmanci magana ta kare ɗaya da zai yi miji gudun ɗaya to ɗakin na wane ne ya fi cancanta sai ce wa a haƙƙuhun bil imamati a raƙuhun wanda yake su cancanta da limanci karakuhun ina mana akraquhum wanda yake su ne wanda yake su ne karatu ina karatu ma'ana wanda yake su hadda wanda yake su tajwidi ha wanda yake su tajwidi ko wanda yake hadda wanda yake tajwidi ke za mu zo insha قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة وحول السند قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة وحول السند قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو بن هشام قال حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح وحول السند قال وحدثنا حسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك جميعا عن الجريري عن ابي نضرة عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشج كلاهما عن ابي خالد قال ابو بكر حدثنا ابو خالد الاحمر عن الاعمش عن اسماعيل بن رجاء عن اوس بن عجل عن ابي مسعود الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ظن الله صلى الله عليه وسلم يكي يضم القوم أقرأهم لكتاب الله wanda ya fi iya ka wanda ya fi akra'uhum li kitabillahi wannan kenan akra wannan ya fi karatu ya fi karatu ina ma na ya fi karatu ya fi hadda ko ya fi tajwidi أقرأ تعرف المكانات ما في إياها to ina ba na fi iyawa yana tajwidi kenan kuna bai haddace alqur'ani ba ga wanda ya haddace alqur'ani yana gadi ga wanda bai haddace ba la iya tajwidi wannan ne akra'u kenan ha me tajwidi ko a ga wannan matsala ma ba za ta taso ba a lokacin za a samu wanda haddace da iya tajwidi ba wannan hukunci dangane da zamanin ne amma zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a samu wani duk wanda da ta alqur'ani za ta mafiya tajwidi ba eh ومكانك أقرأه لكتاب الله كما قال لك فإن كانوا في القراءة سواء in sun kasance a cikin karatun daidai wa daida suke ba wanda ya tuwar iyawa ba wanda ya tuwar kwarewa ko adda daidai wa daida suke sai manzo Allah ce fa a'lamuhum bis sunna wanda ya sani sunna ba wannan ya ya haddace alqur'ani ya iya tajwidi wannan ya haddace alqur'ani ya iya tajudi amma wannan ya fi sanin sunna duk abin da ba shi dan manzo Allah ce kaza kaza ai kaza sunna ce ai kaza kaza kaza kaza aka ce sai a gabatar da shi kan wanda ya iya karatun alqur'ani amma bai san sunna kamar yadda wannan ya sani ba fa a'lamuhu bis sunna shi ma fa dan ba a ce bai san sunna ba fa a'lamuhum ina ma na a'lamuhum wanda ya sani sunna wancan shi ma ya sani amma dai karanta bulugul maram ce tsaya kana wannan ya karanta bukhari ya karanta muslim ya karanta tirmidhi nasai abu dawud muwaffaq malik wannan da ya karanta da ya sai na ko bulugul maram shi ya tsaya ne wane ne ahlamuhum bis sunna wannan da ya karanta da karanta da sai ba wannan ana yana karantawa kuma yana aiwatar da sunna din wannan fata yana karanta littafin amma yana aikata bid'a zai zama ahlamuhum bis sunna ba zai taba zama wa ahlamuhum bis sunna ba saboda abin da ake so in ka sani kai aiki da shi ko kowa ya riga ya san واتبع قاعدة أقصي الساعة في الكتاب تلزم أميرا muka ce wani kai ne amirin to shi kenan shi ne zai tafi da muka ce wani kai ne limamin in kuma da shi to shi kenan fa in sunnati sawa'an a cikin karatu duk matsayin su a cikin sanin sunna duk matsayin su wannan ya bar kaza wannan ya bar jim wannan ya daga wando wannan ya kaza wannan ba wasa da sunna kowa ba wasa da sunna ko sakana kuma kowa ya san sunnan da hujja da mai da menene to wane ne kuma za a zaba fa aqdamuhum hijratan sai akalla wane ne ya riga yin hijira zuwa madina wani ya hijira bara wani bana ya hijira sai a ce to kai da kai hijira tun bara kai ne aqdamuhum hijra kai ne karga sai hijira na ko eh ga shi ne a hajjan jikin ga da ko zancen hukunci hijira na hajjan ake magana a kaddama hun hijira wanda ya riga ya yi hijira ya zo kana shekara goma da sauce kai ka zo kana shekara uku da sauce wa ya ga riga duk kun bi da sai ne ko Amerika ko kuma ta kasar wani kuma ta mata kuma ta kai da ko Allah da ko barau ta ko fara ko shi nan ya kuma ya kuma ya ga jira da addini sai ya karanta bakwai ya kuma shi kan jiya ka dawo ka san sunna ka iya karatu duk wani jira ne zuwa kasan musulunci ko gaje zambar ko gazo kano ko ana ya ga ko فكان كانوا في الهجرة سواء aka samu karatun su daidai sanin sunna daidai rana ɗaya suka yi hijira fa aqdamahum salman sai a duba waye riga shiga musulunci waye riga shiga musulunci ma'ana waye riga shiga musulunci inda waye girmi wani wani da shiga musulunci gina da aka haɗe su a cikin musulunci ba wani ya girme ka da shekara arba'in ko shekara talatin ya shekara na yana sallah kafin a haife ka da shekara haka a mashi ke nan dole ya sallama masa ya girme ba ma ba na ko ولا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه yace kada mutum ya je ka ci gaba mutum yana da mutane suna da masallacin su ko mutum yana da masallacin shi ko ko bayan sa ko a gidansa da je ka ce kai ne wani za ka yi za ka ci gaba kai masa limanci bayan an kawo misali wanda suke karatu in zama ka wanda ya kunna in zama ka wanda ya rikiyar gargara in zama ka wanda ya riga shiga musulunci wannan hukunci an gama ko misali mutum da Allah ce wala ya umman rajulun rajula fi sultanihim kada ka je ka ce ai ne ne alaramma ai ne ne na riga kaza ka je sun gina masallaci suka ce kai kai karatu ko kai ne kai iya sunna za ka shiga kai musu limanci aka ce haka ba zai yi ba sai sultani bi a masallaci da yake iko ko ko a cikin kasarsa wa ma nasudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi iznihi in ka shiga gidansa kana shiga saba ko wajen zama ga wajen zaman mai gida ko ga wajen zaman sarki ga a kada ka je ka zauna wajen sai in ya baka izini kowa ya san inda mai gida ke zama ga inda jama'a ke zama sai yake ta koma ta koma ka zauna kusa da ni sai ka zo ka zauna amma ina kan manzo Allah ce kada ka je ka zauna mishi inda yake zama yana mulki yana jin daɗi tsarin addinin musulunci mun gane ko كان بإذنه قال الأشد في روايته مكان سلما أي سنا yace wanda ya gaya musulunci din sai ce sunnan wanda ya fi shekaru in sun daidai a cikin iya karatu in sai daidai a cikin sunna sai daidai a cikin hijira sai a dura wane ne ya fi shekaru saboda an ji ko ba za ta kuruci dan ya sauka ko kuma wa كما يتسعى ومهم بالسنة فيه bi لمن al-aqra ala al الأفقه اسم يتم القول اقرا من اقرا من كتاب الله فان كان في القراءه سواء فعلا باسم الله اسم وان كنت انا ان انسى ما وانا كي يكاتو يكي يكاتو كون عبد السلام كي تشوف بشيء اغبى كدش وانت في اه اه مساله وانت تشوف سن في من المنكي في السنه كي تشوف شيء ذا اغبى ترميتا اسم وان كنت كي يكاتو كي يكاتو كي تشوف مساله ذات فارقه كي صلى بدون سند ذا اجارا با وان لم يسن كي تشوف كو ان مساله تكاتو انت بليتي لا يكبلي ان بعدك لا يكبلي ان كم كوميدا لا تبارك كوميدا وانما في من كده وهكذا أبو أبي حنيفة وأحمد وبعض أصحابنا أبو حنيفة الإمام أحمد لو أسمع على شافية اذا za a gabatar da wanda ya iya karatu ko وقال مالك إمام مالك يتي والشافعي وأصحابهما إمام مالك لإمام الشافعي على المجلس السكين الأفقه مقدم على الأقرأ وين ya fi sanin في shi za a وين kan wanda ya لكن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط يتي أبدا أكي بكاتا نكرة في القراءة جد هو نين أنكي إيشي من ذاك الكلكلة من ذاك المد المجد لازم مد منفصل من لك مد كذا ومن ذاك كذا ذاك الكلكلة ذاك المد ذاك تجيري يتي ونن جد أنكي إيشي دو ولا زي كرة في رأيه والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط أما أبدا أكي بكاتا نكرة من الفقه يتي باكوا يسنصبا باكي باكي هيدك بقى sai wanda ya karanta fikihu ya san duk abin da ya faru cikin sallah ga inda za ka yi kabli ga inda za ka yi ba'adi sannan ga inda ma abu ya faru amma ba abin da ya kama ga inda za a gyara ga inda za a yi ita sai a gabatar da wannan saboda gyaran sallah amma karatu duk wanda zai karatu ya iya fatiha ya iya karatu sura ita sallah ta yi amma in bai san fikihu ba sai dan ya zo zai bata maka sallah sai sai da zai gyara sallah sallah izzati imamu malik da imamu shafi izzati su suna ganin in akwai wanda ya iya karatu amma bai san fiqh ba da kabli ko ba ni za su kama ba zai iya gyara ba wannan an fi su iya karatu in aka ce an fi ka iya karatu ba ya nuna cewa ka iya ba ka iya kai ma an fi ka iya wanda kai ya wadatar tarke sa aka auna ka da wancan inda ba zai wadatar ba za a naka ba ko aka ce wannan gwargwadon iya wanda ya yi ya wadatar in ya ƙara sanin fikihu wancan ya iya karatu ya fi wancan amma ba shi da fikihu wanne ne za a gabatar wanda ya iya fikihu in matsala ta faru cikin sallah zai iya gyara a fita lafiya a fita hannun shaitan وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه. إذا سودايوا أنا صلى أبو زي فاروق mutum ba zai iya gyara sai wanda ya san fiki to dan me za a ce wanda ya iya karatu ko bai san fiki bai zai ci gaba ya karatu karatu kai ake yi a cikin sallah in matsala ta faru ta gyaran sallah bai sani ya za a yi ya sallar ta ɓaci in ka ce ganin abin da ya fi a gabatar da wanda ya san fiki imamu malik da imamu shafi qalu suka ce hujjan mu akan haka kuma imamu malik da imamu shafi suka ce ga wanda ya fi iya karatu ga wanda ya fi sanin fiki wa za a gabatar wanda ya fi sanin me fiqh saboda me suka ce ai matsalolin karatu an gama da su kowa ya iya matsalolin da ke faruwa suke kullum matsala sabuwa ce zaka shi yasa muka ce suka ce hujja ta biyu ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة على الباقين مع أنه صلى الله عليه وسلم نص على أن غيره أقرأ منه في منظر الله صلى الله عليه وسلم يا تبت التي وأخوي وندي في أبو بكر هي كراسي شيني وأقرأهم أقرأكم لكتاب الله ubay ibn ka'ab ba haka bane amma da manzo Allah zai nada wanda zai liman zai nada wa li'annahu afqahu mas'alar sai malik ta samu shiga وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه لكن في قوله فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنة دليل على تقديم الأقرأ مطلقا ولنا وجه وجه اختاره جماعة من أصحابنا أن الأورع مقدم على الأفقه والأقرأ ويسمع لم يستفي ممنا مسألة ما تتشابه من دورين wanda ya fi tsantsin shi za a gabatar kan wanda ya fi iya karatu da fikihu wannan ya iya karatu muhaddaci ne zai kira zai ma karatu qira'atu warq nafiku menene da menene hasu zai karatu bakwai har yaqubul fadara ne zai karanta maka amma ba shi da tsanki ne ba shi da tsoron Allah zai iya karya zai iya cin haram zai iya menene da menene wannan ya san cikin ya karanta lahallari ya karanta ismawi ya karanta askari ya karanta risala ya karanta ya karanta muktasar har amma ba ya da tsantsini zai shiga haramun zai kaza zai kaza wannan kuwa bai ya karanta amma darajar sa baka kai su ba amma ya bisa tsantsini da tsoron Allah inna akramakum indallahi atqakum akan haka su gani cewa a gabatar da wanda ya fi tsantsini me kuke gani game da wannan maganar za ta samu shiga a tattauna da ita ko ko a fitar da ita za a yi eh me zai hana ta shiga Allah ce inna ma ya takabbaru Allahu min al-muttaqin wa'anda suka fi tsoron Allah Allah sun mai wa'anda ke tsoron Allah su Allah ki karɓa aiki wannan yana tsantsi ne ina ma na tsantsi ne ya tsoron Allah ya fi wa'annan tsoron Allah ba hadida ce idza kasurat qurra'ukum wa kasurat umara'ukum wa kasurat ga yawan makarantar amma ba tsoron Allah za a yi karatu kaman kai ya fashe amma ba tsoron Allah ba a aiki da abin da ke karanta wani ma bai san ma'anar ba sai a ce shi kenan don ka iya karatu sai ka zo ko da an san shi fasiki ne ko da an san shi mai haramun ne ko da an san shi makaryaci ne ga wanda yake tsantsene zai iya kawo fatiha lafiya lafiya ka ko da kul huwallahu ahad ne kuma yana da tsantsene da halari da ya karanta baya tsallake abinda da ya faɗa saboda tsantsene wanne ne za a gabatar ne tsantsene za a gabatar ba mai lahallari kadai lahallari littafi ne mai daraja fi sabilillah amma da yanzu lahallari baya fassarwa dalili a cikin birni ba an sa lahallari aka ce dan me ba saboda me saboda yanzu matsala ta canza duk sa'an da sun zo karanta lahallari wala ya illu lahu suhbatu fasiqin wala mujalasatuhu bi ghairi darura ke sai ya tsantsage fassara ta bayyana ta a ashe wannan wani shi ma kusure kuskure ashe wannan a shi wannan kusure wal aklu bi shafa'ati wal aklu bi din wal asr bil ibadi wal asr dini na san karatu ana da shi da fito da shi da addini an gama an wuce ba haka bane su kuma za su ya da zango su fassara su ce mai umda umdatul bayani sharhin lahallari yana gidan kowa yace da za ka tashi ka je kasuwa ka rata ya tarbi a wuya ka ko ka yi wani rawani wani alama da za a san kai malami ne ka je dan kasuwa ya rage maka kaci da addini ke su kuma da ce da ake kuma da kun je wuce hauka yi wal asal bin shafa'ati wal asal bin dini da zaki da ceto da ki da addini a wuce shi kenan ba za a hana amma in za ku kai ku za ku jarbir ku barar da da layi ku faɗa ku faɗa ku faɗa har sai ai kiran isha da za ku kawo fitina bin ba sai ba fitina ba ce ana karantawa ana fassarawa da lasfika mata na ji a gida a shi haka a tsiki to wani to malam wani da al'amari a lokacin da ake karatu sosai malamai inda muka san su shekaru da suka arba'in zuwa hamsin wallahi za ga malami bai karanta wani kala ma bai karanta ba kawai za ga malami da zannadin sa lahalari ma wata kila bai karanta ba amma saboda yana karanta lahalarin yana girmama malamin yana girmama malamin sa duk auren da ya daura a kauyen ya dauri duk auren da ya kashi ya kashe duk hukuncin da ya yi saboda me a ce la tahillu lahu suhbatu fasikin wa la mujalasatu li ghayri darura wallahi ko ta ba kake sha ba ko kai sha kai da kai da ba kan taba matsalar taba in ba yanzu da wa'anda suke da suka ce ba ta dake ba da matsalar shubha ake ce da ita to daidai da taba in kana sha ba za a gubta balle ka zama fasiki balle ka zama kaza kaza kaza ai yadda ka san arni za a dauke ka والأكل بالشفاعة والأكل بالدين والأكل وأن الدك أنا أيك بسوس وسيس وسيس زي قام في ينادك ورجيني أو جمع تاني سأبين لي فدا يا يدي زون كنتلوشي لحقولي بيزمر دا مسلسل الدين ولوك في الدرجة اللي حلالي كده وأما يقول لها اللي يا زمو دا ميفسر راشي دا ميكرن تاشي دا مينيني با مي أيك to yanzu za ku zo kuna kawo sabon salon fassara karatu ko an saba ne ana gudu ku ce a tsaya a barar da a fitar da komai fi na za ku kawo musu matsala ko to dole sai an nemi yadda za a yi in ba ka shekara nawa ana karanta halari a kasar bai fi shekara dari ba to ya kuma zai zama sabon abu sai dan me wata fitin ake cikin ta yanzu da ba cikin ta nan sai da bambanci cikin fassara da tabbatarwa da aiwatarwa shine kullum muna kawo musu misali duk sa'an da kake karatu da karatu da kuɗi da rayuwa da menene da menene wallahi tallahi ba yawa ake so ba albarka ake so wannan malami imamu nawawi rayuwarsa duk a duniya shekararsa arba'in da shida ya bar duniya ko hamsin da shida ko arba'in da shida ko hamsin da shida amma Allah ya sa masa albarka cikin rayuwarsa talifin da ya yi suka auna suka ga kamar kowace shekara ko kowace rana yana da littafi ɗaya da ya a cikin rayuwarsa ta kabba ki saboda albarka da ya albarka ake so ko yawa yo haka ilimin ilimin albarka ake so ba yawa ka karanta menene ka karanta ka rufe ka je baka aiki da shi shikenan da shi da albarka wani malami karatun sa duk bai shiga da hallari ba aka matsala matsala da ta shige ko ina ta kai ko ina matsala ce ta kisaci mutane ne suka hadu suka kashe mutum daya za a yi da su ai kasan sai an je sai wajen alkalin alkalai ma kuma samu fatawa ko sai wajen babban malami sai wajen kaza kaza ya ce shi zai bada fatawa haka sai haba malam aka masa duk ilimin ka bai shiga la hallari ba ya ce yace zaka bada fatawa shi ya ce eh ya ce ya za yace duk kashe su tuza ma'ana an samu ba shubha nan aka ce mai ce hujjar ka sai ce fasulun idza ta'ayyanat an-najata butila mahallu wa in iltabasat وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة قال أصحابنا يدخل فيه طائفتان وأن في سكا في سكا رجاي هجرة إن يتي متاني غدا بيون ذاتي بعد إحداهما الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام tun daga can hajjar duk wanda ya hijira daga kasar kafirci zuwa kasar musulunci ya yi hijira ko bai hijira ba ko da kasa ɗaya ne daga cikin Najeriya ya taso daga Akwa ya ce Zamfara zai bire ko Kano ko Jigawa ko Katsina ko Yobe dan ya gudu da addinin sa sunansa muhajir ko ba sunan muhajir ba to bayan ya yi hijira din bara bana sai kai kuma kai hijira aka ce in koyi yi daidai cikin karatu da sunna da menene shi za a gaba fa innal hijrata baqiyatu ila yawmil qiyamah suka ce saboda hijira na nan har alal kasa to da manzo Allah ce la hijira da ba'da al-fati yace babu abin da ake nufi babu hijira daga makka zuwa madina saboda makka kanta ta zamo ne biladul islam a lokacin makka biladul kufr ne yasa ake hijira daga wajen daga makka zuwa madina amma ita ma ta zamo biladul islam kace zaka yi hijira daga Kano zuwa Zamfara ko daga Zamfara zuwa Kano ne kenan kai Zamfara kasa musulunci Kano kasa musulunci kace daga kasa musulunci shiga kasa musulunci duk akwai inda ba tabbatar da shari'a ba kace zaka yi aka ce la hijrata ba'da al-fath ba za a yi hijira daga ban maka bayan an bude maka maka ta zamo kasan musulunci babu hijira sai a zauna nan kenan ko الطائفة الثانية أولاد المهاجرين إلى ila الله صلى الله عليه وسلم يتي in sun zamo daidai a cikin suna wanda ya riga hijira ya ce zance wanda ya riga hijira mutane biyu za su ga a ciki wanda ya hijira da kasan kafirai yanzu halin da muke ciki ya zo kasan musulunci da su ake nufi ko ko a'a ƴaƴan sahabbai waɗanda suka yi hijira zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza tawaslani fil fiqh wal qira'a wa ahaduhuma min awlad man taqaddamat hijratu wal akharu min awlad man ta'akhkharat hijratu qaddima al awwal wannan uban shi ya hijira ke kun farkon shekara da aka hijira wannan sai bayan shekara uku ko hudu ko biyar suka hijira aka same su ana son ana da limami sai aka samu duk sai dai wurin karatu wajen sunna wajen menene da menene su sai a duba wane ne su riga hijira shi da mahaifinsa sai a ce wannan kai za a nan mun gane ko fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum silman wanda ya riga ya musulunci wa fi riwayat wa fi riwayat ukhra sinnan wanda ya fi shekaru وفي الرواية الأخرى فأكبرهم سنا معناه إذا استوى في الفقه والقراءة والهجرة ورجع أهلهما بتقدم إسلامه أو بكبر سنه قدم لأنه فضيلة يرجح بها kasance ga shekarun ka hamsin sittin saba'in wannan shekarar talatin arba'in daraja ce ai Allah ba shekara nawa kana sallah kafin a haife shi ana ka riga shi sallah ka riga shi na musulunci kenan ka riga shi na kaza kaza mun gane ko wala ya umman nan rajulu rajula fi sultani kada mutum ya je a cikin in ka ka je kai ne an rama kai ne ka iya karatu kai ne mutum mutane sun gina masallacin ka ce ka zaka yi sallah a'a wannan matsala manzo Allah bai ba ka izini ba ma'anahu ma zakarahu ashabuna wa ghayruhum anna sanibal bait mai gida wal majlis da wajen da kuke sallah kofar gidanku ko inda kuke zama kuna hira sallah ta kama wa imamul masjidi da limamin masallaci a haqqu min ghairi su ka fitantanta da limanci da aka wani saboda ba a son fitina ana son zaman lafiya addinin musulunci addini ne son zaman lafiya wa in kana zalika zai afqahu akra wa aura ko da a ce wanda ya zo din ya fi sanin fikihu ya fi karatu ya fi jin tsini tunda suna da limami kai ma ka zo ka bi shi sallah sai dai in ya gada ga dama ya ce akramakallahu bismillah yace a gafa malam bismillah sai kana ce a ba ko mai sallah duk sai sallah ta yi sai kaga yayi sallah ya ji dadi mutanen da ke bi shi sallah sai ashe ya isa tun daga malami malam ma ya ce mace sallah kaga ka samu zama lafiya ka samu kaza kaza kaza kaza kowa yana son a mutunta shi so da yawa za a yi magana na limanci eh, sakin da suka wuce nace liman na masa sallah shekara kaza yau ya kuskure zai wani limami a cikin birni ke ku kun ce malam dan Allah muna gaishe shi Allah ya saka masa da alheri aba an takura musu ai mene da menene kana sallah mutane kowa ya karanta alhamdulillah Allah Allah yake kai kuskure yana ya sai sai baka yi sallah dan Allah ya za a zauna lafiya shekara ashirin yana muku ba kuskure yau da ya kuskure ko bai kuskure kuna neman kuskure ko kana da kuskure yau da za a zauna lafiya addinin musulunci addini na zaman lafiya wa aqalu minhu wa sahibul makani a haƙƙu wanda ke da wurinsa masallacinsa gidansa inda ake zaune sarkin gari shi ya fi cancanta fa in sha'a taqaddama wa in sha'a qaddama man yuridu in ya ga dama ya ci gaba ya sallah in ya ga dama kuma ya ce wani da shiga kai mana sallah kai ko ba yi ba an zauna lafiya ko ba zauna ba wa in kana zalika alladhi yuqaddimuhu mafdulan bin nisbati ila baqi al-hadirin ma'ana in sarki ce wani kai zaka yi limanci ko zaka yi sallah ko da ake akwai wanda ya fi shi a wajen wanda aka nada din ne shi zai sallah kaje ce wa in kana zalika alladhi yusabbihu mafdulan bin nisbati ila baqi al-hadirina li'annahu sultanuhu saboda sarki ne ya faɗi haka ko ko mai gida ne ya faɗi haka ko wanda ke gina masallacin ne ya faɗi haka yace wani kai zaka yi mana sallah tun da ya masallacin sa ne kafar sa ce unguwar sa ne menene da menene yace wani kai zaka yi mana sallah ko da a cikin safin akwai wanda ya fi shi da ilimi da menene da menene wanda aka gabatar din shi za a yi sallah li'anna hukm al-hakimi yarfa'u al-khilaf mun gane ko فيتصرف فيه كيف شاء قال أصابنا فإن حضر السلطان أو نائبه إن سركي حضر كما سلاتين ko wanda sarki ya wakilta ya je ya abu da masallacin wa ya fi cancanta ya yi sallah sarki ko wakilin sarki ko wanda ya iya karatu ko wani a ko wanda ya iya karatu قدم على صاحب البيت وإمام المسجد وغيرهما معنى من مسلاكي كما يجد دوالين إن سركي يا ذو مسلاكي كويا وكتوان ذيك وكلتين مسلاكي كذا ذا أبودي كذا أي sarki zai sallar limanci ko wanda ya wakilci sarki ko da akwai limamin masallacin sai in ya ga dama ya ce wani kai za ka yi sallah mun gane ko ma'ana in sarki ya ce duk masallaci aka gina sarki zai nada liman duk yadda ka'ida take tafiya kamar kasar Kano baki daya birni da kewaye duk inda aka gina masallacin juma'a ko wani ana son ana da limanci sarki shine mafi cancanta ya yi sallah ko ya ce wani kaje kai sallah ya nada limanci duk wanda sarki ya nada shi kuma ya nada kuma sarki ɗaya ne take shugaba ɗaya ne take ba biyu ba a cikin rayuwa ƙarfe ne musulunci baki ɗaya in sarki ce ga yadda za a yi aka bincika aka abin da sarki ya faɗa din nan ba kuskure bane ba saba mai shar'a bane ba wani malami da yake ce a a ya ta da fitina ke kuma zai kare ki mun gane ku sai ta sarrafa kai fa sha'a qala asabuna fa in hadara sultanu aw na'ibuhu qaddima ala sahib al-bayt wa imam al-masjid wa ghayrihima li'anna wilayatahu wa sultanatahu amma saboda wilayarsa da hada sarki duk abin da ya shi kewaye kano birni da kewaye karkashin masarautar wane ne sarki in ya ce zai tsalla yau sai a ya ce a'a wane kai ne limanci ke wane na son limanci wane na son limanci ba shi kenan ba wane na so wane na so sai sarki ya ce wane aka zaba dole ka hakura kai ne ka ta iyawa ko kai aka iyawa لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف duk abin da zai ɗauki sabani a fitina shari'a musulunci abin da yake so kenan duk abin da zai haifar da sabani a fitina a shari'a musulunci ba ta kuma ta yadda da wannan ba shi za aka ce ku zaɓi sai sarkin ku shugaban ku limamin saboda in fitina in rigima ta tashi sai a je inda za a warware rigima qalu wa yustahabbu li sahibil baiti an ya'zana liman huwa afdalu minhu yake mustahabbi ne ana so masallaci ko mai gida ko mai waje ya zafi wanda ya fi ya ce kai mana sallawa ne in bai zaba bai sai zai abin shi manzo Allah sai a kyale kar wani ya ci gaban sa ya sallah ya gina masallacinsa shi ke sallar shi ko ya gina masallacinsa ya ce ga limamin da ya zaba sannan sai kika zo ka ce kai ba kai sallah sai dai in wajen zaɓin liman an samu son zuciya amma in wanda ya cancanta ne ya dace to shi kenan wanda kake gani ya fi dacewa din nan dole ka hakura dan a zauna lafiya mun gane ko wala ya qudu fi baitihi ala takrimati illa bi iznihi wala tajissa takrimati illa bi izni qala al ulama at takrimatu al firash abin da kace a takrima tara shin fidan mutum in ka shiga falon sa ko gidan ko menene kada ka je ka zauna inda yake zama sai ka tsaya tukunna inda aka ce maka zauna nan za ka zauna inda ma abu sananne ne ga wajen sa an sani ga inda baki ke zama sai ka zauna inda baki ke zama wai dan a zauna lafiya abin da shari'a musulunci ke so kenan shari'a musulunci tana son zaman lafiya ne ba fitina take so ba yasa duk wanda yake da fitina ka tabbatar da cewa ba shari'an Allah yake tabbatarwa mun gane ko قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية وحول السند قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير وأبو معاوية وحدثنا الأشج قال وحدثنا ابو فضيل وحول السند قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله قال كلهم كانوا قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج يقول سمعت أبا مسعود يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يا فتى من يتي يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا تؤمن الرجل ولا تؤمن الرجل في اهله ولا في سلطانه kada ka kuskura ka je cikin gidan ka cikin jama'a cikin mulkin sa inda yake mulki ba zai kace zaka yi masa shugabanci sai da izinin sa in bai bada izini ba kada kai haka wala tajlis ala takrimatihi fi baitihi kada ka zauna kan shimfidar sa da alfarma a gidansa ko ɗakin sa ko a ofishin sa a zama kada ka zauna sai da izinin sa illa an ya azana bi iznihi قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن ابي خلابه عن مالك بن الهويرس قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن الشبب المتقاربون في السن. يتي منذ اجم صلى الله عليه وسلم هنا سماري متى سا في مقصد الجنا سا او انجونا متى سا كير صحابه من صلى الله عليه وسلم فاقمنا عنده 20 ليله sai muka zauna wajen manzo Allah 20 yau gobe ji diga har muka 20 ko da 20 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم الرفيق yake manzon Allah kuma mutum ne mai tausayi mai jin kai mai tausaya ma mutane mai yawan tausaya ma mutane yana kulawa da halin da jama'a ke ci baya yin abin da zai ganda za ta wa mutane isa Allah ce walau kunta fazza galiban garisar lam tabu min hawlik fa zanna anna qad qad istaqna ila ahlina da muka zauna kwana ashirin sai manzo Allah ga anya waɗannan matasa majiya karfi kwana ashirin mutum ba shi tare da iyalansa anya zuwa ba shi awon iyalansa kuwa ba sa bukatan wannan ba bukatan matarsa wannan ba bukatan matarsa kwana ashirin matasa ne majiya karfi suna wurin manzon Allah suna koyon ilimi suna koyon menene suna kaza kaza kaza suna talibi da suna almajir kwana ashirin sai manzon Allah ya ga cewa waɗannan fa suna bukatar komawa ƙauyen kowa ya bar matarsa kwana ashirin yanzu yana bukatar matarsa fasa alana an mantara tarakna min ahalina fa nawa sai ce wa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya ji kowa wani sai ce kai kana da aure kana da mata kai aure a'a wa kuka bari ne bayan da kuka zo wa kuka bari a gida na jira bar uba wannan mahaifiyarta ai wannan matata wannan ai sabon aure ma yazo wannan kaza ka yi suka fara fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irji'u ila ahlikum ku koma cikin iyalanku dan Allah mutum ya zo karatu wajen manzon Allah kwana 20 dan rai 20 manzon Allah ke koma wajen iyalinka saboda kada yayi sha'awan mace ya je an kace ciki matasa ne dan yace wa nahnu shabakatul mutaqaribuna matasa ne samari muna sa'o'in juna fa aqimu fihim dan Allah ku koma cikin iyalanku ku zauna a cikin wa allimuhum ku ilmantar da su wa muruhum ku umurce su fa idza hadarat as-salatu in lokacin sallah yazo فليؤذن لكم احدكم wanda ya shekaru ya yi muku sallah lokaci ɗaya suka zo jan manzo Allah sun yi mana in an ɗauka hukuncin hijira rana ɗaya suka hijira kenan ko in an ɗauka sunna lokaci ɗaya a lokaci ɗaya aka koya musu sunna ɗin sun zama daidai kenan a cikin hijira a cikin sunna a cikin karatu manzo Allah ce to wanda ya fi ku yawan da za a yi ladan ce ɗayan ku ya muku shirin sallah ne amma limanci wanda ya fi ku yawan shekaru ya muku limanci me yasa manzo Allah ka wannan fari? Eh. to ashe in komai an dace kana ganin wanda ya fi ka shekaru kake barka ci gaba shi shi wanda ya fi ka shekaru ya ci gaba ba ka da hujja da zaka ce zaka ci bakin ciki don ya girme maka amma kai da kake kasa da shi ka ci gaba shi me ka haifar da me ka haifar masa cikin zuciyarsa eh ka haifa masa mai akiransa akirai ya sa aka ce sai ka kaya sai ka bar wani sai ce wali ya ummukum akbarukum wanda ya fi ku shekaru ya muku limanci قال وحدثنا ابو الرديء الزهراني وخلف بن هشام قال حدثنا حماد عن ايوب بهذا الاسناد قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب قال قال لي ابو قلابه حدثنا مالك بن الهويرث ابو سليمان قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شببه متقاربون واقتص جميعا الحديث بنوع حديث بن عليا اي كن ga samarin sahabbai ba zuwa suke suna fitina suna tashi hankali ku je ku da kiwa ne suna zuwa ne wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su koyi sunna su koyi karatu su koyi sunna su koyi limanci su koyi kiran sallah su gyara addinin haka ke neman matasa ko ina da ne ka neman ina sunna take ba ina bid'a take قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمدلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الهويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي فلما أردنا إقفال من عنده سيرني دا من أبو كنا مزوجا من الله لمكة مجوية مقومة جدا قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا إن لقت الصلاه كيف ويكرا الصلاه ثم أقيما كتار إقامة وليأمكما أكبركما والنتيك شكروا يمكن لمن قال وحدثنا أبو سعيد الاشعري said قال حدثنا حفص يعني ابن رياس يعني ابن غياث قال حدثنا خالد الحزاء بهذا الاسناد وزاد قال الحزاء وكانا متقاربين وكانا متقاربين في القراءة اللهم اجعلنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تبلغنا أو نبي علينا مصائب الدنيا ومجعلنا اللهم بأسمائنا وأمصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك بنا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم